أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا yara yara wace ce wace ce wace ce ya ta kuna ya buɗe baki ke magana buɗe baki buɗe baki ba zan mutu wani abu in baki yi magana ne kawai yi magana ne kawai gura ba shi ke magana ke musulma ce ke musulma ce zan doke ki zan doke ki ke musulma ce ke musulma ce da ni da ni ta hannu eh gura ne a cikin gura ne eh gura ne a cikin Hmm? eh ke musulma ce ke musulma ce eh ke musulma ce eh daga wanda gari kike kina son fara ki kina son fara ki eh eh to zaki magana ko kuwa zaki magana eh eh zaki magana to ka ba ki magana kar ki saki sa hannun ki taba hannu kar ki saki sa hannun ki taba hannu faɗa min sunan ki faɗa min sunan ki ramin ke nan daga kano kano a yana kano a yana kano a yana wani a yana a kano a kano a yana ba ki magana ba?

ba wanda ya turo shi shekara kina tare da ita shekara kina tare da ita shekara kina tare da ita to ne kike so ki mata kina sa mata ciwon kai sai me kuma a tuffa kasa da kuma da mai kuma wani ne ya asiri eh? a na kika tuwa na kika a kano a kano wani wani eh? a kano wani eh? a kano wani guri akan aku gunakan anak itu. masih ini apa sih? masih ini apa sih? tana dan mazaje shi ne kika shiga cikin ka mun yi magana da ke lokacin amma kuma kika sake shiga wannan matan me yasa da a jikin da a jikin wani da ba ni da taurin kai eh? Eh? kin abin da nace kin ce da a jikin kawarta ta umma eh kuka dawo jikin jikin umma din da ba kowa a jikinta zan sa a kawo ta zan gwada nemo ko gano da wani ya shiga malam sha'ibu wani maja ne kika dawo ba yake ki dawo nan ba kowa yanzu kino ne a jikinta wannan kun da waye waye da waye wai Idan ne kukan na ce, yawa kuma, yawa. Sai Sulaimanu, yawa. Shi kenan. yanzu ke musulma ce? wani addini suke kirista ce ake musulunta ba kya san Allah ya miki rahama? ba musulunta ba da cikin ce musulunta ba ba dole ba eh musulunta musulunta ki ce la ilaha illallah ki ce la ilaha illallah ki fara mana saboda me ba za ki iya ba eh me yasa ba za ki iya la ilaha illallah ce la ilaha illallah ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول sallallahu alaihi الله kin zama musulma kin wannan ko kin zama musulma daga yau kin gane ba ki ba sauran shirka kin gane wannan Isa ba ɗan Allah ba ne. Kin ji wannan? Kin yarda? Eh? eh? Kin yarda da wannan ne ko? Na ce ki daina kukan. Daina kukan ai da kin zama musulma da shi ke. Kin ji wannan da ko? Annabi Isa ba ɗan Allah ba ne. Kin ji wannan? Kin san musulmi suna yin sallah ko? Eh? to za ki rinka yin sallah za ki azumi kin da nake cewa eh kin da nake Kin tuba daga wannan. tuba? Kin tuba? Kin tuba? Kin kin ga na dauka a kan in kika sake zan sa miki kasa ɗin zan kama kin kuma zan kashe kin kin yaga eh, kin ce me sunanki eh, me sunanki kike me sunanki ki eh, ko ba da gaske kika tafi ba na ba kin ce kin me sunanki kika ce ko yau da kike ƙarya kike ne gaskiyar sunan ki eh eh da kika ce sunan waye wani suna kike so Khadija kike so suna ki Khadija to ba take ba ta wuri sai na baki a ban yadda ba ta bakin ta baki ta baki saboda ne saboda ne saboda ne a ba yadda ba sai yana raki fita faɗa mini da ya faɗi ki fita ta bakinta a yi yasa kika ce ba za ki iya fita ta baki eh? mu fita ta baki ah, akwai ƙarya kike akwai kike kike kike bismillah kike bismillah faɗi bismillah za ki faɗi bismillah za ki ce bismillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يا سوى يكما وعي قوى يمكن وانيني وانيني ايه وانيني وانيني من جهة ترى من جهة وانيني نمجن يكون مجهة ايه نمجن ايه Kiki cewa halin kiki cewa halin kiki cewa halin kiki cewa halin kiki cewa halin kiki cewa halin kiki cewa halin kiki cewa na ta tafi eh ina ta tafi wai ina ta tafi yi ina ta tafi Shekara kinawa a duniya. Shekara kinawa a duniya.

shiga jikin da cuta ba ce? Eh? Ni ba na da! Kina mata a mafarki? Eh? Me kike zuwa mata a mafarki? ko ya mun gaskiya ina za ce mishi kuɗi ko Eh ita eh? Eh, fa na iya na ke suke da kai jan ijora din eh ka fi kira ki kira mun baban ki kira mun ka fi ki kira baban ki Baban na ce, baban ki yana nan? ba ki ba. wani musulmi ba kin yadda in kika sake shiga jikin wani musulmi kin yadda Allah ta tabbata akan ki ko ce in kika sake shiga jikin musulmi ce ke hajara idan kika sake shiga jikin wannan matar ko kuma wani musulmi gare ki duniya da lahira faɗi mana ki ce la'anta Allah ta tabbata gare ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ki buɗe baki duka samu

a wajen banaki yarka ta ce kashi ya yi bayana eh? mai eh? ta ta ならないな。Sige, luha. Eh? Luha niya, ano, tatakot. ita kana za mata wani ciwo <laughs> ɗaura maka aure da ita eh? Eh? hajara hajara hajara ta ko ubanta hajara ba aika bace eh? idan wata ce kai kuma ce ka aure ta kana zuwa mata abinci ko eh na je ta zuwa da ba magana an ce kana zo mata abinci ko kana faruwa da ita abinci yin gaskiya to ba ka ce kana auren ta ba mata ne kake zuwa mata eh? yanzu kana son karaba ta da mijinta ko eh? ko aljanu kuna shiga cikin mutane sa amma dai shine nace shine ka shiga jikinta ko dan ta tafa ka eh ka ga mun kakai muku eh kai na da ina kuke shiga jikin mutane eh da kafa da ina kuma da hannu da ina kuma yawan tunani da ina kuma kuke shiga jikin mutane sai ta ina sai ta kai sai kuma ko aljanu kuna rikida da mai da kuke zama an muna zama kowane irin abu abin tsoro tsoro kamar ne eh kamar ne kama abin ta muka ga mutum yana tsoron ci abin da ga mutum yana tsoro sai ku zama ka taɓa rikida ka zama wani abu jikinka ya yi la'asar ba eh? Eh? Eh? wannan da ya kai ka tsaya ka wa'azantu maka tafi ka ba ta wuri kana yin baka ta ba yanzu ya kamata kona ka ko ya kamata kona تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إله إلا هو الحي القيوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا na بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقود وهو العلي العظيم ka ji zafi da kyau ko ka ga dai nuna maka an kada abin su yafi wannan ka gane ko ka gane wannan da kyau eh sai kuma ka sake ji a ubu billah yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم زبدة زبدة ka tabbatar da cewa mijinta baka mishi wani abu ba eh ita kuma ban ta sake mafarki ta ganka ba ko ka sake zuwan mata eh da wani aljani a wannan ɗakin nata eh babu kowa babu babu babu kake gani da aljani a jikin shi babu babu ka duba da kyau ka gani duba kar kai duba ka gani duba duba ka gani da aljani a jikin shi ban ga kowa ba

a ina kake wai zan tafi na za ka tafi gwanta buga duta gwanta ba ta ruwa can kasar maka ne nake so ka je ka zauna akwai yan uwanka aljanu ka je can ku bauta Allah zan tafi kuma ka samu wata matar aljana ka aura yan uwanka ka ji abin da nake magana ta da ina da ina ne ko aljanu kuka fi zama eh? da kai da kai da ina da kafa da ina da hannu da hannu da kunne da eh. kuma eh. a wane guri da wane guri kuka fi zama? eh? kuna zama a ban ɗaki? da mai kuma? da cikin ruwa eh, eh, da wajen shara da dutse da kan sama eh, saman gida hmm, hmm, hmm. shi kenan sai bishiya ko aljanu kuna buge mutum? eh kuna buge mutum? abu da mutum ya shanye jikin shi ko jikin shi ya shanye ko sai mai kuma kuke mutane eh da yaka za a yi hira muke yanzu tun da ke musulmi ne yanzu alhamdulillah kuma ka tuba daga zaluncin da kake ko zubar da jini ko zubar da kuna zubar da sai eh. mai kuma kuke

ya kuke yi jikin mutum ne ke shiga ko kuma wani ke mutum kada mota idan muka bangaje ta shi ke nan muka dan taba ta eh, eh, ne wajen don sama haka? eh? eh? yaya kamar yaya? ya ya ya. muka banga daidai muka taba shi eh. wato ko kuke ta ture mana jiragen sama a nan najeriya a gaya mun gaskiya ni ba na yi eh, na sani ko ba ka yi tuwa ne ne ba ni labarin ka ban labarin su zan sa a nemo su ni ba eh? su na suna ina ni ban san inda take ba su ne suka tunkuɗo jirgin sama a ina jirgin sama da ya faɗi kwanaki a ina suka zuwa suka turo shi cikin ku ni ban sani ba ba ka san su ba eh. amma dai aljanu ne ko kuwa ni eh? ban sani ka gayan gaskiya ba sani ba ni ban sani ba eh? kana nan bai ga shawu ya zaka gaskiya ko ka ni gaskiya wadannan aljanu ne suka turo shi Allah ban sani ba ka sani ba eh. wani hadarin jirgin sama ne aljanu suka turo mana a ƙasar nan ni ban sani ba ni eh? ba ni na kai baka nan waye yake nan mm. waye yake eh ni ban san su waye ba amma dai aljanu suna tun jirgin sama ko eh kamar yaya kamar yaya mm. hmm? Eh? ya da daga saman kasan shi daga kasan shi iya san kada ta hankada shi mutanen ne mutanen eh, eh, wanda ake so kuma a ɗauke su ba za a gansu waɗanda ake so kuma a ɗauke su eh, da inda ake wajen ruwa wajen ruwa wajen ruwa wajen inda ciki eh, eh ko kai su can eh, ko kai wasu can eh a taɓa sanin wani jirgin sama da aljanu a ƙasar nan a ba kana ana ne kuka taɓa yin wannan da ka gani kake ban labari wanda kake kuna ɗauke mutanen ku ko duka kake so ah, a duka na to yi mun jawabi sosai yi jawabi sosai eh eh ni ba sani ba ka da ba ka labarin motoci ba ni labarin motoci muna muna kada motoci ce a tsaye a wace hanyar hanyar lagos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 a nan ainihin garin lagos allah maɗaukakin sarki ya taimake mu cikin ƙudrashi da irada shi wajen fitar da wannan baiwa allah waɗannan aljanu da suke ainihin zalunta ta kamar da yadda aka ji allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu allah ya tsare mu daga sharrin waɗannan makiya kuma musulmi su lazimci bin shari'ar allah da karatun alkur'ani da bin sunna ta gudun bid'a da shirka sannan a daina zuwa wurin bokaye da 'yan bori da 'yan tsubbo waɗannan dukkansu kafirai ne kuma duk wanda ya je wurinsu sai ya kwan arba'in yana sallah Allah bai karɓa ba haka al'imamu musulun ya rawaito hadisi sahihi wanda kuwa ya je suka gaya mishi magana ya yadda wannan ya zama kafiri cikakken kafiri haka al'imamu ahmad da abu dauda da al'imamu bazar suka rawaito hadisi mai inganci akan haka don haka wajibi mutane su daina zuwa wurin bokaye da yan bori da yan tsibbo sa'an da larura ta sami mutum wajibi ne ya ainihin wato nemi inda ake karatun alkur'ani domin a ainihin yi mishi ya samu Allah ya bashi lafiya ta hanyar aljannin su fita su ba shi wuri ko kuma Allah ya ba shi lafiya su gudu sannan muna ainihin wato nuna musulmi zikirori da ake cewa a yi to ana nufin na manzan Allah sallallahu alaihi sallama domin su kaɗai ne zikirorin da Allah ya da su kuma su suke amfanarwa a lazimci ayatul kursi bayan an idar da kowace sallah ta farilla da kulhu Allahu da falak da nafi a dukkan salloli kafa daidai sai dai sallah magriba da sallah asuba su ne za a kafa uku sannan yana daga cikin sunna tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 34 ko kuma takbiri 33 la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kafa daya shine cikon dari kenan wannan kenan wannan a dukkan sallolin farilla sannan addu'o'i waɗanda suka zo daga annabi wajen kwanciya a kula da su ayatul kursi kafa ɗaya sannan mutum ya karanta amanar rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin kwanciya Allah zai kawo wani mala'ika ya aje gadin shi agari ya waye bukhari ya rawaito wannan hadisi sahihi haka kuma mutum ya karanta amanar rasulu a dare akalla kinan bai samu damar yin karatun alqur'ani ba manzo Allah yake ta isan mishi game da ainihin karatun alqur'ani da bai sami ba a wannan dare din wannan hadisi ne sahihi wanda al imamu Ahmad ya fitar da shi daɗin daɗawa tun ya karanta ƙulhu Allahu falak da nasi ya tofa anin ya shafa a dukkan jikin shi aka so uku sannan ya addu'a bismillahi wa ba'atu jambi Allahumma ghfir li dhanbi wa akhfi shaytani wa sukkari hani wa ja'alni fi nadiyyil a'la wannan addu'a al-Imam Abu Dawud ya ruwaito da isnadi mai inganci ma'ana da sunan Allah nake kwantar da barin jikina Allah ka gafarta min zunubaina Allah ka tozarta shaydani na Allah ka sauke duk wani nauyi da ke tare da ni Allah ka haɗa da bayan Allah na gargari sannan yana daga cikin abubuwan da ake so musulmi ya lazumta shine mutum ainihin ya lazimci saurare da karatun alkur'ani ya daina jin kiɗe-kiɗe da waka idan mutum yana da layu duk baki ɗaya sai ya kona su da laya da kambu da goro duk waɗannan baki ɗayansu ba musulunci ba ne addinin kafirci ne addinin maguzanci ne idan mutum yana da hotuna a ɗakin shi na mutane ko na wasu dabbobi ko tsuntsaye matuƙar ya mamman nasu wajibi ne diya cire su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a hadisin da ahmad da bukhari da muslim suka ruwaito da Imam abu dauda da isnadi mai inganci cewa mala'ikun rahama ba sa shiga dakin da yake da hoto sannan kuma ya tabbata cewa aljanu suna koya a bayan laya da bayan hoto don haka duk mutumin da yake da laya don haka mai asiri wannan asiri zai iya kama shi kai tsaye kamar mutumin da yake da ainihin hoto a ɗakin shi shi kenan ya aje wa aljanu wurin zama kenan duk za su dai su makale jikin hotunan da layukin da goraye da kambu da kafi duk wannan abu kafirci ne ka rinka yawaita karatun alkur'ani a gidanka musamman suratul bakara da ayatul kursi Allah zai tsare ainihin wato gidanka daga duk waɗannan abubuwa tare da cewa a sani da cewa duk abin da Allah ya nufe ka da ya same ka na alkhairi ko sharri babu wanda ya isa ya kuɗe maka an ba komai yana da sababi don haka sai a rinka kiyaye abubuwan da za su zama sababi na jawo mutum sharri mutum ya rinka bin sabubban da za su jawo mishi alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu Allah ya raba mu daga sharrin waɗannan aljanu makiya da sauran makiya mu daga cikin mutane muna roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rugurguza kafirci da kafirai mai yin wannan raqiya da kuma wannan jawabi sunana Muhammad Awwal Adam Abu Abdulrahman wanda aka fi wa lakabi da Albani adireshi na shine number 7 zobe road mutiya sabon gari zaria kaduna state nigeria subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik